Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na ilimin physiology a harshen Hausa. Idan ba ku manta ba a shirye-shiryen da suka gabata, mun tattauna akan homeostasis, mun yi magana akan body fluids, mun yi magana akan excitable tissues, sannan makon da ya gabata mun magana akan autonomic nervous system. Wanda a wannan satin insha Allahu za mu magana akan temperature and metabolic rate. Wato yanayi na ɗumi ko na sanyi na jiki da kuma kimiyyar da ke faruwa a cikin jikinmu. Ko body temperature wato yanayin da yake cikin jikinmu na sanyi ko na ɗumi yana da alaƙa da yanayi da yake na waje ma'ana yanayin waje shi yake sa yanayin cikin jikinmu ya ɗauki zafi ko kuma ya sanyaya ko kuma kimiyyar da take faruwa a cikin jikinmu wato idan mun ci abinci yanayin nika abincin da ake yi ko kuma motsi da muke yi a cikin cikin jikinmu shi ke sa wato jiki ya sanyaya ko kuma ya ƙara ɗumi misali sanyi na iya shiga cikin jikinmu ya sanyaya jikinmu ta hanyar fata ne wanda in ya zo ta hanyar fatan nan zai wuce wasu abubuwa wanda ɗaya daga ciki shine kitse a inda kitse shi ake kira da insulator a fannin daidaita wato ainihin a wato yanayi na jiki ko zafi ko ɗumi idan aka ce insulator ana nufin abin da yake kamar shamaki ko kuma kariya daga mutum ya rasa zafin jikinsa ko kuma ya hana wato zafi shiga jikin shi ma'ana shi wannan kitse na karkashin mu ko kuma na dan jikinmu shi ne yake daidaita wato yanayin da jikinmu zai kasance a ciki ko da jikin mu ya sanyaya ko jikin mu yayi yayi zafi yanayin jikinmu wato na sa ko kuma ɗaukan ɗuminsa na da alaƙa da abubuwan da jikinmu ke yi ko kuma jikinmu ya sa kansa a kai misali a lokacin da muka shiga wani waje wanda yanayin wannan wajen sanyi ne cikin jikinmu ya iya sanyaya ta hanyar wannan sanyi shiga cikin wato ya bi ta fatanmu ya wuce wannan kitsan a daidaita shi sannan a samu wato sanyi na jiki ko kuma mun ci abinci wajen nika abincin nan ko kuma wasu kimiyya da suke faruwa a cikin jikinmu na iya sa jiki mai ba ɗaukar ɗumi sai jikin mai ɗau ɗumi sai mu ga cewa jikin mai ɗau ɗumi misali ko kuma a lokacin da muke wasu ayyuka kamar gudu ko numfashinmu ya ƙaru ko bugun zuciyarmu ya ƙaru sakamakon wani aiki da muke yi hakan na iya sawa jikinmu ya ɗau ɗumi saboda haka wannan shi ake kira da homeostasis na temperature wato daidaito na wato yanayin jiki ta yadda zai kasance cewa idan aka samu buƙatar jiki ya sanyaya zai sanyaya idan aka buƙaci jiki ya ɗan ɗumama zai ɗumama kamar yadda na muku bayani a darasinmu na farko a wannan shirin saboda haka duk da aka samu birkicewa na wannan daidaiton abubuwa da dama wanda suke dogara da wannan ɗumi na jiki ko kuma wannan yanayi na jiki na iya tagayyara kamar misali me yasa muke yin zazzabi a lokacin da wani sanyi ya same mu ko in ce wani infection ya same mu dalili ku shine jiki baya iya wato fada da wannan ƙwayoyin cututtuka sai idan ya ɗau zafi saboda haka ana jiki ya ɗaukar zafi domin ya fada da wannan ainihin wannan ƙwayoyin cututtuka to duk sanda aka samu birkicewa na kasancewa jiki ya kasa ɗaukar ɗumi ko kuma ya ɗau ɗumi a lokacin da bai kamata ba abubuwa da dama sukan samu matsala misali kamar enzymes enzyme wani irin sinadari ne wanda yake ragargaje wasu sinadarai idan aikinsu ya ƙare misali idan an kawo sinadarin da yake wato aiki a ɗaukar suga ya kashi inda yake da ƙarshe za a kawo wani sinadarin da shi kuma zai ragargaji wannan sinadarin da ya ɗauki sugan ya kashi inda ya kamata ya ce. to yana buƙatar wato yanayin na jiki wato na can cikin jikinmu ya kasance a daidai ko kuma a iya yanayin da zai iya yin aikinsa kuma wannan yanayin shine yana kasancewa yana daidai da 37 wato bisa ma'aunin celsius wato digiri 37 bisa ma'aunin celsius idan ya kasance ya wuce haka ko kuma ya ƙasa da haka sosai wannan aikin wannan enzymes ɗin ko wannan sinadaran masu ragargaje wasu sinadarai idan aikin su ya ƙare zai iya ta gayyara. misali numfashi muna yin numfashi ne akalla sau goma zuwa sau sha biyu a duk minti ɗaya a duk lokacin da jikinmu ya ɗau ɗumi wannan numfashin yakan ƙara ƙaruwa domin a samu a sanya yadda jiki asu abubuwa da dama a cikin jikinmu kamar yadda na gaya muku na kimiyya da suke faruwa kamar misali a lokacin da zuciya take bukatar ta ƙara gudu ko kuma idan an samu yanayin zafi ya ƙaru zuciya ta ƙara gudu idan numfashi zai ƙara gudu wato gudun jini zai ƙara ƙaruwa domin a bada dama a yi mai wato ainihin gumi idan mutum yana dama kenan akwai abin da ake cewa temperature regulatory center wato cibiya ce a cikin kwakwalwa wacce take daidaita wato ainihin yanayi na cikin jiki wato ya dimi ko ya sanyaya akwai wani bangare a cikin kwakwalwarmu wanda ake kira da temperature regulatory center wato cibiya ce wacce take daidaita yanayin cikin jikinmu wato yanayin sanyi ko yanayin zafi ma'ana a lokacin da jiki ya zafafa ana bukata a rage shi ya koma wannan 37 ko digiri 37 bisa wannan celsius ko kuma ya yi ƙasa da haka ana so a daidaita shi ko ya sama da haka misali akwai wani sashe a kwakwalwa ko wani sashe eh, a kwakwalwa wanda ake kira da hypothalamus wannan sashen shi yake kula da wannan daidaiton misali idan ka ya ɗau zafi kwakwalwa ta bada umarni a yi gumi ƙofofin gumi za su buɗe ƙofofin jijiyoyi za su buɗe domin jini ya gudana yadda ya kamata saboda a rasa wannan ɗumin da yake cikin jiki ya fita waje ta hanyar gumi da sauransu sannan kuma idan ana buƙatar kuma a sanya yadda jikin aka san haka ne yake faruwa misali ƙofin gumi za su rufe sannan kuma jijiyoyi za su tsoke, domin a zafafa jikin a gudun zuciya misali za a iya cewa zai canza domin a samu wani yanayin na cikin jikin wato ya daidaita banda wannan kuma akwai yanayi da muke shiga wanda jikinmu zai iya rasa zafi ko zafin da yake cikin jikinmu ko kuma ya karɓi zafi daga wani wajen misali metabolism wato kimiyya da take faruwa a cikin jikinmu zan taimaku misali ne da mun ci abinci yana ana da gargaza shi ana karɓar shi ana waye wannan kimiyya ce mai ƙarfi wadda take faruwa a cikin jikinmu kuma ita ce misali zaka iya cewa misalin da zamu iya bayarwa wanda ya fi kurkusa an niƙa abinci niƙan nan da ake yi jikinmu yana canjin shi eh, yanayin jikinsu mu zai canza ya ɗau ɗimi da sauransu wannan yana da alaka da wani bayani da zan muku a nan gaba ko kuma akasin haka misali bacci ko hutu wanda zai sa jikin ya sanyaya ko yanayin jikin mai daidaita a yadda ake bukata mutum ya bacci akwai bambancin wato yanayin jiki ko zafi ko sanyi na cikin jikinmu a mutane ba banta wanda a bisa al'ada hakan ba matsala ba ne ko hakan daidai ne misali kamar mata in ka alakanta mace da namiji yanayin zafinsa ya bambanta saboda kuwa idan muka yi amfani da ilimin da muka sani a baya a farkon shirin na cewa kitse wato yana aiki ne a matsayin insulator ma'ana wanda yake rage fitar zafi ko shigar wato wani yanayi daban cikin jikinmu kaga kenan mata sun fi mu daidaita wannan domin na jiki sannan ka ɗauki yara yaro jariri wanda ya ɗan fara girma gababinsa na buƙatar wato wato suna girma suna ta motsi wato suna ƙara ayyukansu na ƙaruwa gaba zuciyarsa na ƙara girma misali ɓangaren hannayensa na ƙara girma nan kaza na ƙara kaza nan kaza na ƙara girma wannan sauyin yanayi da ake samu akai-akai ko da sauri yakan sa ɗumin jikinsu ya ƙaru sun ce muku da wani aiki da yake faruwa a cikin jikinmu na kimiyya shi ke sa jiki ya ɗumama misali to kawai kenan jarirai sun fi yara wato samun wannan ɗumin na jiki saboda ko yanzu ka samu yaro ɗan ƙarami in ka taɓa jikinsa musamman jariri wanda ya wata hudu biyar shida bakwai takwas za ga cewa ko da yaushe jikinsa ɗan kwai ɗimi kaɗan ko kuma ɗan ɗimi saboda wannan canjin da yake samu ne kula yana cin abinci yana ƙara girma saɓanin kai babba gaɓoɓin ka daga sun gama girma abu ɗaya da kake buƙata shine in ka ci abinci a niƙa shi da sauransu da wasu abubuwa da suke faruwa a cikin kina al'ada wanda ya sa jikinka ya ɗan mama amma kai alakanta kanka da ɗan jariri ko yaro ƙarami za ga cewa yaro jikinsa ya fi ɗumi kan wato babba sannan muka dawo kan ɓangaren mata har ila yau mace mai ciki ta fi wacce ba ta da ciki ko ce ɗumin jikin mace mai ciki ya fi wacce ba ta da ciki saboda me saboda yanzu su biyu ne da ita da jaririnta da abincin da ta ci za a niƙa shi ne ko kuma aikin wannan jiki domin ya sarrafa abinci ya ba ta ya kuma bawa jaririnta bugun zuciya ta zai karu so na ci muku bugun zuciya ya karu domin jiki na karuwa bugun zuciya ta zai karu domin jini zai gudana a cikin jikinta sannan kuma zai gudana wato zuwa ga ɗanta ko zai je zuwa ga ɗanta ka wannan canje-canjen yana sawa domin jikin mace mai ciki ya ƙara ƙaruwa sannan bayan wannan akwai sinadarin progesterone wanda ake fitar da shi a lokacin yake gudana a cikin jikin mace mai ciki wanda idan mace ta samu ciki yake zama ya yawalta a cikin jikin mace shi kanshi wannan sinadarin yakan sa mace wato daban jikinta ya karu sannan in kai in ka alakanta mace mai ciki da wacce ta riga ta haihu tan amma tana shayarwa za ka ga cewa ita ma jikinta yana shi ma jikinsa yana ɗumi zai iya kasancewa ɗumin ɗaya ne ko kuma na wacce yake tana da ciki ya fi na wacce take wannan wato shayarwa dalili ku shine akwai wato wasu sashe a cikin mamanta wanda suke motsi a lokacin da ake hada madarar da za a ba wa yaro saboda haka shi ma jikinta yana kara ɗumi in ka wato ya fi wacce ba ta da ciki ko ba ta shayarwa ɗaukan ɗumi sannan misali na ƙarshe da mai bayarwa shine lokacin safiya da kuma lokacin yammaci ko lokacin rana misali idan ka tashi da safe sanyin yanayin duniya misali yakan sa jikinmu ya wato sanyaya ya kasance wato yanayin cikin jikinmu ya kasance a daidai bai yi yawa ba bai kuma yi kaɗan ba sakamakon ba rana sosai ba zafi sosai kuma sannan ba aikin yi saboda na gaya muku a farko cewa yanayin waje na iya sa jikinmu shi ma ya zama irin wannan yanayin idan ana zafi cikin jiki mai ɗau idan ana sanyi cikin jiki mai ɗau shi ma saboda haka yanayin safiya sanyin safiya yakan sa jikin mai sanyaya ko ya kasance a bisa daidai sannan kuma na biyu da safiya ba a ayyuka to na ce muku aiki yakan sa ɗimin jiki ya ƙaru yammaci kuma akwai ayyuka akwai zafin duniya akwai sauransu ga rana ga wasu abubuwa kan sa jikin mai ya dauɗe mai saboda haka inda za ka auna domin jikin mutum ko kuma yanayin jikin jikin mutum ya kamata ka duba wasu abubuwa wanda na lissafi wannan mutum mace ba ta da ciki a kowace in ma mutum ne mace ce ko namiji in ma mace ko namijin ma misali yaro ne ko babba sannan kuma safiya ce ko maraice ce sannan yanayin aiki ko bayan aiki in ma mace ce tana sharawa ko ba ta sharawa da irin wannan dai abubuwa in dai aka cire wannan abubuwa to za mu iya cewa tabbas wato yanayin jikin mutum yana daidai ko baya daidai sai mun cire wannan abubuwan gabaki daya wannan kenan dangane da yanayin cikin jikinmu wato ko body temperature ko body temperature sai abu da yake da alaka da shi shine metabolism ko metabolic rate addinin da muka ce metabolism kamar da nake ta faɗa a baya shine dukkan wata kimiyya da take faruwa a cikin jikinmu babbar kimiyya da take faruwa a cikinmu shine sarrafa abinci an raba shi kashi biyu akwai wanda yake ƙarƙashin metabolism kenan akwai anabolism akwai catabolism anabolism shine haraɗo wannan sinadarai wanda suke ƙwayoyi ne wanda aka rarraba su daga babban abinci domin su samar da wani abu guda ɗaya misali za ka iya cewa protein in ka ɗauki protein in ka rarraba shi zai baka amino acid amma a lokacin da ake haɗo wannan amino acid ɗin da yawa kamar guda ashirin haka su samar da wannan protein ɗin shine ake kira da anabolism catabolism kuma lokacin da ake rarraba wannan abincin wato protein ɗin nan domin ya samar da mai amino acid misali na biyu shine wato carbohydrate sinadarin carbohydrate wanda muke cewa sugar in ka rarraba shi zai baka glucose misali in ka haɗa shi zai baka carbohydrate saboda haka idan aka ce metabolism ana nufin kimiyyar da take faruwa a cikin jikinmu ba kimiyya kuma shine sarrafa abinci metabolic rate kuma shine menene yake faruwa a lokacin ko a minti ɗaya na wannan kimiyyar da take faruwa a cikin jikinmu a duk lokacin da aka samu wannan kimiyyar na faruwa a cikin jikinmu akan iya karɓar energy ko a fidda energy wato ana iya karɓar abin da ake wani abu da yake yin ƙarfi ko kuma a fitar da ƙarfi da kanku za ku iya haɗa misali da kanku cewa idan muna rarraba abinci me muke buƙata ana buƙatar energy wato ana buƙatar ƙarfi domin a rarraba wannan abincin wato catabolism kenan idan kuma anabolism ne ana buƙatar a karɓu a yi amfani idan anabolism ana buƙatar a karɓo ko kuma a yi reserving wannan Uh, wato ainihin energy din okay. misali catabolism ana buƙatar a rarraba abinci saboda haka ana buƙatar a yi amfani da energy shi kuma anabolism ana haɗo abinci ne saboda haka ana buƙatar mai wato a karɓu energy saboda haka energy da ake fitarwa a minti ɗaya shine ake kira da metabolic rate duk minti ɗaya energy nawa ka fitar Idan minti ɗaya energy nawa ka fitar ne metabolic rate wannan masana ilimin fasaha kimiyya ne suke wato ainihin ba da wannan lissafin sannan akwai abin da ya kira da basic ko basal metabolic rate wato wannan energy da ake fitar da shi duk bayan minti ɗaya. wanne adadi ne wanda yake shine mafi ko shine daidai bai yi yawa ba bai kaɗan ba ma'ana bai saba al'adar jiki ba ana iya lissafa shi ne in an cire wasu abubuwa kamar haka in an cire mutum mai hankali yana cikin hankalinsa kuma zuciyarsa na buga daidai ba tare da canjin wani yanayi ba na waje ko na ciki ko wani abubuwa da kuma numfashi a akan daidai to aka lissafa an ga yana daidai sai a ce to wannan yana cikin basal metabolic rate duk wani canji na wannan wato rate ɗin ko kuma wannan lissafin za a iya cewa mutum ya fita daga sahun wanda jikinsu yake fitar da energy a duk lokacin da aka samu wata kimiyya ta fara a cikin jikinmu da wannan ake gane cewa mutum yana da lafiya ko bai da lafiya wannan energy da ake fitarwa ko ake karba jiki yake karba ko yake fitarwa shine yake sa zuciyar mu ta buga a daidai shine yake sa numfashin mu ya kasance yana daidai shine yake sa gaban mu su kasance suna daidai duk wasu abubuwa da suke faruwa a cikin jikinmu shine yake kasance yana daidai ko in an samu wani infection misali a turo ƙwayoyin halittu wanda su kashe wannan infection ɗin su kashe duk saboda wannan yanayin daidaiton ne da wannan muka kawo ƙarshen bayananmu a metabolism ko metabolic rate da kuma temperature ƙarƙashin ilimin physiology a harshen hausa kar ku manta za ku iya bibiyan mu a sasukanmu na sada zumunta wanda za mu lissafo a nan ƙasa da kuma shafinmu na yanar gizo-gizo wiki hausa www.wikihausa.com.ng sunana dr yasir amina ado wiki hausa sai san barka salamu alaikum